وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau mana yau ɗaya muke ko biyu sai an saba da ba yi to ɗaya ko biyu ga watan a rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 shine kuma 31 ga watan 12 miladiya 2016 ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha littafin shak muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a wancan sati mun tsaya inda maliki cewa wa kadhalika sanna lahum du'a fi hadha at-tashahhud wa ghayrihi fa qala sallallahu alaihi wa sallam idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyatu lillahi wa dhakaraha ila akhirha thumma qala thumma liyataqayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi wannan shine inda muka tsaya wancan mako din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al'ummarsa yin addu'a a wannan tayya yaɗin ta farko wannan wani sabanin abin da muke karantawa ne musamman mazhabin mu na na malikiya a wannan tayya din ta farko ba a yin salati balle ma a yi addu'a amma shi malam albani anan ya ce manzon Allah ya sunnata al'umma yi to ina yi sunnanta musu a wannan tahiyya ta farko da tahiyya ta biye ce duk manzon Allah ya sunnata yi addu'a yace saboda manzon Allah yace za qa'attum fi kulli raka'ataini fa qulu at-tahiyatu lillahi idan ku zauna a dukkanin raka'a guda biyu to ku ce at-tahiyatu lillahi kaga wannan ya hada tahiyyar farko da tahiyya ta biyu fa zakarha ila akiraha manzon Allah ya ambaci wannan tahiyya din har zuwa karshen ta thumma qala bayan manzon Allah ya faɗa ka sannan kuma sai yace ce thumma liyataqayyar min ad-du'a'i ajabahu ilayhi sannan mutum ya zaba abin da ya birge shi na addu'a ya ruki Allah da shi muka ce wasu malaman suka ce a cikin addu'o'i al-ma'thurat wanda suka zo daga manzon Allah a ciki zaka zabi wacce kake suka ruki Allah da ita wannan shine ra'ayin irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wasu kuma malaman suka ce a'a kawai duk wata addu'a wacce zama babu saban Allah a ciki babu yanke zumunci a ciki babu shari'a a ciki in dai addu'a ce ta alkhairi ko da ba ta cin a addu'o'i za zaka iya yinta. to mal albani abin da yasa ya faɗi wannan ce an sunnata a tahiyyar farko dan wani zai iya cewa ai hadisan da suka nuna tahiyya ta biyu sun yi taƙayidin hadisan tahiyya ta farko ya iya cewa kenan ta yi wanda suka zo cewa a tahiyya ta biyu za a yi addu'a sun zo muƙayyadai kenan cewa a tahiyya ta farko ba za a yi ba sai a yi ta biyu shi yasa malar cin asal sifatu salatin nabi din yake cewa shi karan kansa wannan hadisin nassi ne kan cewa ta ta farko za a yi addu'a nassan haka manzo Allah ya faɗa tunda ya ce in ka zauna a dukkanin raka'a guda biyu kaga wannan ya hada tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu shi yasa yake cewa a malamai dai bai ga wanda ya tafi akan wannan ba sai ibn hazamin Allah ya masa rahama amma yace madalla da ibn hazamin da yake tafiya kan doron nasiri ya kamar duk da dai wani lokaci yana da yana da jibudi yana da jimudi amma dai maganar da ya faɗa wannan ce magana ta gaskiya wannan ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da ainihin tahiyya ta biyu wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi da imam ahmad da tsabarani ta hanyoyi da dama hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud ne Allah ya kara masa yadda wannan mun ka karanta shi a baya to sai ce alqiyamu ila rakatin thalitha thumma rabi'a bayan an yi tahiyya ta farko sai kuma miƙewa zuwa raka'a ta uku sannan kuma miƙewa zuwa raka'a ta hudu ma'ana yaya manzon Allah yake miƙewa yace thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanhadu ila rak'atin salisati mukabbiran yace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana miƙewa zuwa raka'a ta hudu mukabbiran manzon Allah yana yin kabbara wannan mun ka karanta a baya mun yi kuma faɗa mun yi takarijin hadisin da aka fitar da wannan magana ɗin. wanda hadisi ne Imam Bukhari ya fi da shi Imam Muslim ya fitar da shi cewa manzala idan zai miƙe raka'a to kuma yana miƙewa tare da kabbara wa amara bihi musi a salatahu fi qawlihi kuma manzala ya umarci mutumin nan mai muna da sallarsa da yin haka din fi qawlihi cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة manzo Allah da ya koya mar raka'a daya wacce a raka'a daya da manzo Allah ya koya mar a farkon ta akwai kabbara sai kuma manzo Allah ya ce masa sannan ka aikata haka a sallar ka baki dayan ta kaga wannan sirri kenan a wannan raka'a din ma ta biyu da raka'a ta uku da raka'a ta hudu dukkanin su akwai kabbara za ku ga hadisin bai kawo kaifiyar ya annabi yake miƙewa ba akwai hadisi kan haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila rak'ati thalitha janhaba ala sudur qadamaihi cewa manzon Allah yana miƙewa ne a bisa kirjin kafafuwansa hadisin Abu Huraira ne Abu Dawud ya fitar da shi da waninsa wanda Al-Hafiz Ibn Hajar yayi kokarin hassana hadisin amma malamai da yawa wanda Sheikh Albani yana ciki suka ce hadisin hadisi ne da ifi hadisi ne wanda bai inganta ba bai inganta ba illa iyaka akwai hadisi mauqufi daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadin ingantacce cewa suka miƙe haka din akwai kamar hadisin ibn mas'udin Allah ya ƙara masa yadda hadisin da ainihin a tabarani da bai haƙi suka fitar da shi ta hanyar abdullahi bin yazid da yake cewa ramaktu abdullahi bin mas'udin fi salati fara'aitu yanhadu wala yajlisu qala in haba ala surur Ya yace na kula da sallar abdullahi dan mas'ud sai na gan shi in yi raka'a ta biyu zai miƙe ta ko in yi raka'a ta uku zai miƙe ta hudu baya zama kawai zabura yake akan kirjin kafafuwansa yace fi rakatun ula wa thalitha a raka'a ta farko da raka'a ta uku sannan akwai a hadisi ibn umar ya zo ta hanya din shi ma a'a cewa kana yaqumu ala dura qadamaihi shi ma Abdullahi ɗan Umar yana miƙewa a akan kirjin ƙafafuwansa wani wannan hadisan isnadin su ya inganta sai dai akwai wata ruwaya ɗin daga Ibn Umar kuma saɓanin wannan ruwaya ɗin. ruwayar ainihin a Adrak bin Qais da yake cewa ra'aytu bin Umar radiyallahu anhu idza qama min ar-rak'atayn itamada ala al-ardi bi yadihi yace naga ko bi yadihi yace naga Abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yadda idan zai miƙe da daga rako'o'i guda biyu yana dogara ne ala ya dahi a bisa hannayensa ma'ana ya dafa hannayensa ya miƙe saɓanin wancan ya ɗin kaga wancan ruwa ɗin ya kuma ala ko ya rahaba ala su duka da maihi ba dafa hannu kenan wani za ga wasu kan irin wannan ko mutum ya gama tayya kawai ga ya miƙe kaga an rawaito daga abdullahi ɗan umar kuma an rawaito saɓanin haka daga shi abdullahi ɗan umar ɗin to shi abdurrak bin qais lokacin da ya ga abdullahi dan umar yayi wannan ya ce faqultu liwaladihi wal jura sai sai nace da ɗansa da abokan zamansa la'allahu yaf'alu dhalika min al-kibari ce wata ila abdullahi dan umar yana dafa kasan nan zai miƙe daga raka ta biyu saboda shekaru saboda ya tsufa kalula sai suka ce a'a lakin hadha yakunu suka ce a haka ya kasance da mai yake yin sallah wannan hadisin bai haƙi ya da shi shi sa shi kansa bai haƙi din sai ƙara cewa rawaina an nafi'in an ibn umara annahu kana ya'tamidu ala yadayhi idan hada bai haƙi ce mun ma daga nafi cewa abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa da in zai miƙe bayan ya raka'a biyu yana miƙewa ne yana mai dogara da hannayensa lokacin da zai miƙe sai ce wa kadhalika yafa'alu hasan yace haka al-hasan al-basri yake aikatawa wa ghayru wahidin min at-tabi'in yace da sama da mutum daya daga tabi'ai da haka suke aikatawa in sun yi gama tayya za su miƙe sai su dogara da hannunsu sai su miƙe al'imamu shafi'i akwai ruwaya ta malik ibn huwairis wacce mun karanta ta da ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ya kasance idan ya yi raka'a ɗaya ko raka'a uku in zai miƙe yakan zauna ko jalsatul istiraha sannan ya miƙe imamul bai shi ya yi hujja da wannan kan cewa kenan in annabi ya gama tayya ma in zai miƙe dogara yake da hannayensa haka al'imamu shafi'i shi ma cikin littafinsa al'um bayan ya kawo shi wancan hadisin na malik ibn huwairis sai yake cewa a bihara na akudu fa na amuru man kama mina sujudu au julusin ce da wannan za yi ruku kuma da shi muke umarta duk wanda zai miƙe daga sujjada ko daga zama ma'ana ya dafa hannunsa a ƙasa fi salati a cikin sallah ce an ta min alal da bi yadihi shine dogar da hannayensa kan ƙasa lokacin da zai miƙe sai ya ce ittiba'al sunna dan biyayya ga sunna kaga shi ya dan wancan hadisin duk da wancan hadisin gaskiya ba za ka dauke shi alal umum ba amma dai imamu shafi ya dauke shi alal umum cewa tunda anan annabi dafa hannunsa yi to a ko ina ma dafa hannu zai shi yasa ce ittiba'al sunna yace fa inna zalika ashbahu littawadi yace domin kuma hakan ya fi kamanceceniya da kaskantar da kai ga Allah wa awanu lil musalli ala salati kuma ya fi taimaka mai sallar a wajen sallah din dan kaga da ka dafa hannu da ka miƙe ba dafa wanne ya fi taimaka maka ka dafa hannunka musamman an yi shekaru eh to wannan ya fi taimaka mai sallah din yace wa Allah yan kaliba kuma wannan shi ya fi kusa kada mutum ya juya ya faɗi idan ya dafa hannun nasa yace wa ayi qiyamun qamahu siwa hadha karituhu imamu shafi ce duk wata miƙewa da mutum zai a sallah ba a wannan ba imamu shafi ce ni ina kyamatan wannan haka dai kaga an samu aiki na magabata salafu sari cewa idan za a miƙe din ya ake kenan dafa hannu ake a ƙasa sannan a miƙe yace sun makana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al'adati kabbara sun qama ce sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya miƙe daga zama na tahiya kabbara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara sun qama sannan manzan Allah ya miƙe wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan wani lokacin annabi na daga hannunsa tare da wannan kabbara wani lokacin ya zo hadisin abu huraira imam al-bukhari ya fitar da shi ya zo hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda baki ɗayan su shi kuma abu dawud ya fitar da shi ta nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin idan ya gama karatun tahiyya ya gama abin da zai a tahiyya ta farko to in zai miƙe yana miƙewa mai kabbara kuma yana daga hannayensa sai ya zama kaga wannan ma yana cikin guraren da ake daga hannaye amma ba da'iman ba a hayana dama mun karanta da ku a baya fi kulli kabdin wa rafa'in ana ne ana ɗaga hannu illa iyaka gurare guda uku da'iman ne ana ɗaga hannu amma sauran guraren a hayanan a ɗaga a hayanan kuma ba a ɗagawa wa kana idza arada al-qiyama ila raka'atin rabi'a manzon Allah ya kasance in ya nufin miƙewa zuwa raka'a ta hudu qala Allahu akbar sai manzala na mai kabara wannan na cikin abin da sabon manzala ko suka dan mamanta. suka ɗan mamanta shi yasa lokacin da imran bin husayn ya ga ali bin abi talib yi sallah sai ya riƙe hannu abu kilaba ya ce laqad zakkarani hadha salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga ali duk guraren ya kabbara ya ce wannan ya tunasar da ni sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za alhafiz ibn hajar cikin fatul bari ya ce wasu cikin sahabbai sun manta kabbar bari wasu sun ɗauka kawai a rafa'i ake kabbara a a a wajen sunkuyi ake kabbara ma a ɗago a a ɗagowa ake kabbara ma a sunkuyi ba a yi yace amma daga baya an ƙara dawa an yi ijma'i gaba ɗaya cewa duk ana kan barbari banda ina banda wajen ɗagowa daga ruku'i nan nake cewa sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana lakal hamd wa amara bihi musiya salatahu kama taqaddama anifan wa manzala ya umarci maimunin sallarsa da yin haka kamar da ya gabata dazu wannan hadisi na musiyu mun ta maimaita shi zaga a cikin manzala ya umarci shi a ko ina da yin kabbara shi sa malaki ta maimaita maka shi wannan hadisi da muka karanta yanzu cewa idza arada iyama ila rakatin rabi'a qala Allahu akbar Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi din haka nan kuma Imam Muslim wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir ahyanan manzo Allah ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wani lokacin in ba kuma ta bona duk mun yi takarijin su mun yi takarijin su idan annabi ya raka'a ta uku zai tafi ta hudu to yana miƙewa da kabbara kuma wani lokacin anan ma yana daga hannunsa kamar yadda Imam Nasa'i ya fitar da ruwaya din da kuma Abu Awana thumma kana yastawi qa'idan ala rijlil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu adhanin ila mawdi'ihi sannan kuma ya kasance yana daidaita a zaune a kan kafarsa ta hagu mu'tadilan yana mai daidaito hatta yarji'a kullu adhanin ila mawdi'ihi har kowane kashi ko kowace gaba daga gabar manzon Allah ta koma inda take thumma yaqumu mu'tamidan alal ardi sannan sai ya miƙe yana mai dogara da ƙasa wannan hadisi ne wani zama ne wannan jalsatul istiraha ne yanzu ba kabbara ta huda ke tafiya ba dama ai a a a wutarin sallah ke jalsatul istiraha an yi raka'a ɗaya za a tafi ta biyu ko ko an yi raka'a ta uku za a tafi ta hudu wannan mun riga mun karanta a baya ko mun karanta na kuɗa mai zaman kan kan jalsatul istiraha to shine dai anan shi yasa yanzu gama bayani cewa imamu shafi sun hujja da shi tunda anan annabi ya dogara da hannunsa kamar yadda kaga ya atamidu ala yadayhi idza qama yana dogaro da hannayensa idan zai miƙi bayan yaje sufi istiraha din sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma tuni mun karanta shi hadisin bukhari ya fitar da shi da abu daud hadisin malik ibn al huwairis wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idza qama manzala ya kance yana yin ta'jin ta'jin shine dunkul hannu haka lokacin da za a miƙe a dunkula hannu a dogara da su shi sai ce ya tamidu ala yadayhi zai dunkula hannun sai dogara da hannayen idan zai miƙe Shi ne ta'ajin ta'ajin ɗin daga eh, daga ijin ne kulli za ku ga duk wanda ya ga yadda ba masu gurasa ban san daina suke yanzu ba amma dai yadda na san in za a yi gurasa masu gurasa yadda suke idan suka za su fara kwaɗi sai sun ɗauko wani zani wanda ba zanen jikinsu ba sun ɗora akan zanen jikinsu haka su yi to idan suna zaune suna kwaɓa fulawar ko da wani abu zai tashe su da za su je su yi ko kukan yaro ko kaza ko kaza to in suka dafa ƙasa haka wajen tashi to da sun dawo kawai nan hannun haka suke su goge a jikin wannan zanen su ci gaba da aikinsu saboda nan ɗin baya riƙe ƙasa an gane to shi sa dunƙwala nan ɗin sai ce mata ajiye to manzo Allah lokacin in zai miƙe haka yake sai dunkul hannun sai ya ne sai dogara da su sannan ya miƙe malai ce har biya rawaito wannan cikin garibul hadis yace akwai ma'anar hadisin cikin ruwayar bukhari da abu daud yace amma hadisu na ha an ya atami da rajula la yadihi idan ana fi salati amma hadisin da aka ce wai annabi ya ce an hana mutum ya dogara da hannunsa idan zai zabure miƙe a sallah malai ce fa huwa munkarul la ya ce wannan hadisin munkar ne bai inganta ba munkar ne ba ma shaz ba munkar kina ruwaya ce ta da'if ta saba ruwaya ta suwa ta fiqat ko ruwaya ta fiqa yace kama bayyantu fi da'ifa yace kama yadda ne bayani a cikin silsilatul ahadith da'ifa hadisi mai lamba 967 wa kana yaqra'u fi kullin min ar ne al-fatiha manzo Allah ya kasance yana karanta Fatiha a dukkanin rako'in guda biyu wa'anne kenan rako'i guda biyu na ƙarshen da raka'a ta ukun da raka'a ta hudu manzon Allah yana karanta Fatiha a cikin amma wannan za ku ga mun yi bayani a baya da mutum zai karanta Fatiha da sura sallah ta yi ko bace ba sallah ta yi shi sa har mai ahadari ma ya gaya maka ko yace manza da surataini fi raka'atayn al-ukhra yayi ni sai ce fa la shay'a alayhi yace ban da ya ƙara surori a rako'i guda biyu na ƙarshe ce babu komai a kansa kamar yadda shi ma malam zai ƙara maimaita a ana amma dai aglabiyan aglabiyan annabi alaihi salatu wasalam in ƙarshe fatiha kawai yake kamar yadda kuma in farko fatiha da sura yake amma da dukkanin in sallah din zaka yi fatiha kadai mun karanta ko shi ma sallah ta yi amma dai mafi rinjayen rayuwar manzon Allah wannan shine abin da yake wa amara bi dhalika musi salatahu kuma manzan Allah ya umarci mutumin nan mai nuna sallasa da yin haka wa kana a bafa ilaihi ma fi salati dhuhri bid'a ayatin wani lokacin ma fatiha din manzan Allah yakan raba musu sashin wasu ayoyi a a zahar. kamar yadda mun karanta da ku hadisin Abu Qatada annabi alaihi salatu wassalam yana karanta suka ce sun kirdarin sallar annabi yana karanta misalin fatiha da alif lam tanzil a raka'o'i guda biyu na azhar sai ce raka'o'in ƙarshe kuma misalin rabin haka kaga kenan an karanta sura a cikin su musamman ce kuma al'asar yana karanta gwargwadon tsawon raka'o'i guda biyun ƙarshe na azhar wanda kuma kaga al'asar dan ai da fatiha ne da sura wannan sai nuna kenan wani lokacin manzo Allah yakan yi haka ya karanta fatiha da sura wani lokacin yakan yi haka kama sabaka bayanuhu fil qira'ati fi salati zuhuri kamar yadda bayani ya gabata a karatun da muka yi na ta fi salatin zuhuri wanda duk wannan bayani ya riga ya gabata kawai bukata ce sa malam ya ƙara maimaita wannan abubuwa din sai alƙunutu fi salawati la khamsi lin nazilati yin alƙunutu a salloli guda biyar na farilla kenan ko lin nazila dan wani abu da ya sauka ga musulmi wannan shine shine shine ka'ida din kamar yadda zamu ji a cikin hadisan insha Allah fi salawat al khamsi kuma lin nazila wa kana wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qannata fi ar-rak'ati al-akhira ba'da ar-ruku'i idza qala sami Allah liman hamidahu اللهم ربنا lakal hamd ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin an yi da'u ala ahadin zai mummunar addu'a akan wani da'a alaihi wani mummunar addu'a ce da'a lahu kyakkyawar addu'a ce in yi nufin zai mummunar addu'a akan wani au ya da'u li ahadin ko zai addu'a kyakkyawa ga wani kannata fi rakatil akhirah sai manzo Allah ya alqunutu a raka'a karshe da ruku'i kuma bayan yayi ruku'u ya dago bayan yayi ruku'u idza qala sami Allahu liman hamidahu yayi ruku'u ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu to sai ko manzo Allah ya alqunutu haka yazo hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qannata ba'da ruku'i fa rubbama qala yace wani lokacin Abu Huraira yana cewa idza qala sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd kamar yadda kawo ana. sai manzo Allah ya dinga doya na Allahumma anjil walid bin walid Allah ka tsirtar da walid dan walid wa salimata bin hisham da salima dan hisham wa ayyash bin rabi'a da kuma ayyash dan rabi'a kaga da'a li haula'i wanda ya yi musu addu'a ta alkhairi saboda an tsare su a maka suna da rauni an hana zuwa gurin manzon Allah to sai ko manzo Allah yayi mummuna addu'a Allahumma shdud wa ba'ataka ala mudar Allah ka tsananta kamun ka akan mudar kabilan mudar saboda sun wa manzon Allah ta'addanci waje sinina ka sinni yusuf ya ce allah ka sanya musu fari kamar farin da aka sanya mutanen biyu su ya jaharu bi zalika ko manzala yana bayyana alqunutin Abu Hurairah yace kana yaqulu fi abu salatihi fi salati al-fajr Allahumma la'an fulanan wa fulanan li ahya'in min al wani lokaci ma manzan Allah ya dinga alƙunuta a sallar asubahi yana Allah ka tsinewa ne Allah ka tsinewa ne yana faɗo wasu mutane na wasu unguwanni na larabawa hatta anzalallahu laisa laka min al'amr shay har sai da Allah ya ce da manzo Allah a a almarin baya hannunka in Allah ya ga dama ko ya karɓi tuban su su shirya ko ya musu azaba subhanahu wataala wannan sai no kenan haramun ne ka tsine wani ko da kafiri ko da kafiri ne haramun ne ya tsine ba ai ta'ayin misali ka ce bush Allah ya tsine mar bai halatta ba amma za ka iya wata sufa ko a game misali ka ce Allah ya tsine kafirai wannan ya halatta ba baka ayyana wani cin kafiran ba amma ka ayyana wani mutum to wannan bai halatta ba don wannan kafirai ne annabi ke tsine musu Allah ya hana shi al'amarin ba a gurin ka yake ba kuma da yawan cikin wanda manzala ya dinga ambato yana tsine musu sun shirya wannan ke nuna ma ka sarauta Allah ke nuna ma cewa ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai ne sarkin kowa bawan sa kuma ke ƙara nuna ma cewa manzon Allah bai san gaibu ba dan da ya san za su shirya bayan da za a nabi tsine musu amma kaga da ke Allah ne masanin gaibin sai ce dina laisa laka min al-amri shay al'amarin ba a naka bane na waye na ubangijin halittar subhanahu wa ta'ala to da yawan sun musulunta kuma sun kyautata musuluncin to wannan annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan addu'a din yayi wannan addu'a din ga wayannan mutanen a lokacin ainihin ya zo ruwayoyi akwai abin da ya faru a Uhud annabi yayi alqunut lokacin da ainihin suka suka ruwa manzan Allah rutsi manzan Allah ya yi musu addu'a Allahumma alaika bi abi sufyan misali a a a wa wa wa sufyan bin umayya haka dai maza ya dinga ambatan sai Allah ya sauka da wannan aya dan haƙiƙanin magana ta sauka ne a Uhud ta sauka ne a Uhud shi ko wannan da mai karanta manzan Allah ya yanzu wannan lokacin da aka ce manzan Allah nan alƙurra din wani shi kuma wannan ya faru ne bayan Uhud da wata hudu Isa ibn Hajar da ya maganganu a cikin fitar bari ya ce a taƙaice za mu iya cewa dai ya sauka a can ya sauka a nan akan iya samun wannan aya ta sauka kuma ta ƙara sauka da ka sai zama ta sauka kan wayancin ta sauka wayana amma farko kan suwa ta sauka a uhudu ta sauka shi ne farkon saukarta to kaga manzo Allah ya musu addu'a ya musu alqunutu amma me yasa annabi ya alqunutun wani abu ne ya faru makaranta ne manzan Allah ya tura su sun kai mutum saba'in aka kashe manzan Allah su duka sai mutum ɗaya ne ya raguwa shine manzan Allah sai da yi wata guda yana mummuna addu'a ga wanda suka masa wannan ta'addanci amma daga wata ɗaya manzan Allah ya dina kamar yadda zuwa hadisin Anas rasu lallai sallallahu alaihi wasallam qallata ba tara kasu Anas ya ce manzan Allah ya yi alƙunutu wata guda sannan manzan Allah ya dina kaga wannan sai kin kenan ana alkunutun da yayin da wani abu ya faru amma haka kawai ba abin da ya faru ka ce kai da ka dinga mutane alqunutu a sallar farilla wannan bai tabbata a sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqunutun da ake kullun ta sallah asuba din nan wannan bai tabbata a sunna ba suna yin hujja da da da da hadisin Anas dan Malik cewa a a anna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqunutu hatta faraqa dunya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi bai na alqunutu hayyabar duniya wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba ka koma cin azadu ma'ad za ka dogon bayani da al'imam a ibn qayyim yi wani ibn qayyim ce koda ya inganta ma ba na mace, tumbaci dan lafazin al'unun yana da ma'ana ta kai goma daga cikin ma'anarsa akwai ne akwai tsawaita tsayuwa a sallah kamar yadda zo a hadisi ko afdalus salati tulul qunuti kaga doguwar tsayuwa sai ibn qayyim ce in ma da ya inganta ba tare cewa ba bai inganta ba sai dai ya dauke shi a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba ya hayyaba duniya yana tsawaita karatunta ba yana alqurutu na addu'a ba ina ba ta mun fahimta wannan in ma hadisin ya inganta kenan balle ma kuma hadisi ne da ifi bai inganta ba kana da hadisi duk kun karanta a a a bulugul maram abu malik al-ashja'i dan sai ya tambaye shi alqunuta sallar asuba yace ya bunayya inna hami bid'atun ko buhu da fatu ya ce ya kai ɗan ɗana wannan ƙagigiyar abu ne shi sa ibn qayyim cikin dai zadul ma'ad din yace yace bayan da za a yi yace da cikin koyarwar manzon Allah baya cikin koyarwar manzon Allah yin alqunutu ba tare da wani abu ya faru ba a cikin sallar farilla yace dan da haka ya faru ga manzon Allah bayan da za a ce annabi yana alqunutu a duk sallah ta farilla yana bayyana al'unutin sabai a bayansa suna cewa amin kuma a ce sabai sun manta kaka ba sarauto mana wannan ba Ya ce da annabi ya yi wannan da sun rawaito mana kamar suka karawaito mana annabi yana bayyana karatu annabi yana yin kabbara annabi yana yin kaza yana yin kaza shi da sabon manzo Allah sarauto mana wannan ta amma tun da kaga ba sarauto ba ce to manzon Allah baya cikin shari'arsa haka kawai ba abin da ya faru da sallah ka zo ka mutane da ko ka ware sallah asuba da asuba ka mutane da da ka alƙunutu da sallar farilla ana ne inda nazira yanzu kamar lokacin da ana boko haram ai kaga baya alƙunutu sai ai wata ana yi sai a tsaya ko misali lokacin da ko ko ko ko misali abin da ake yan uwa a Syria din nan zai yi alqunut a roƙan musu Allah amma misali dan ana tsada a gari sai alqunutu ba za yi alqunutu ba ba za yi alqunutu ba yawa wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da imam ahmad sai kuma yace wa kana yajharu bi du'a'i ko manzon Allah yana bayyana addu'ar sa ta alqur'an kaga sabanin alqur'an tun ta asuba ta malikiya ita a fili yake ta ko boye a boye amma alqur'an manzon Allah ta sallar farilla ta sunna manzon Allah bayyana ta yake yanzu hadisin da na karanta mana na Abu Huraira na kan lafazu wa kana yajharu biha annabi yana bayyana ta bukhari ne fitar da hadisi din haka nan imamu ahmad ya fitar da shi wa yarfa'u yadayhi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannayensa a cikin alqunutin a sallah din in annabi yana kuma kan daga hannayensa ya zo a hadisin imamu ahmad hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya fitar da shi hadisi ne dogo Anas ya kawo labarin aiken da manzala ya wannan ƙwarra ya ba da labarin ƙwarra'u irin ɗabi'arsu da kuma aiken da annabi ya musu da inda suka yi suka ce mu ba ka kuma ka zo ba masu kashe su anas dan malik yake cewa a cikin hadisin shi a cikin hadisin anas yake cewa a a wajada wajada rasulullahi a a yake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada ala shay'in qattu wajadahu alaihi anas yace ban taba ganin manzon Allah ya nuna damuwa ba irin yanne nuna damuwa wajen kashe wa'annan bayan Allah yace falaqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati al-ghadati rafa'a yadayhi fada'a alaihi yace na ga manzon Allah a sallar asubahi ya daga hannayensa yana yi musu addu'a wa fi riwayatin yad'u alaihi kaga da'a ko yad'u da'a yayi addu'a yad'u yana musu addu'a kaga wannan ke nuna cewa a alqunutu ta farilla ana yin bi kenan ana daga hannu sai kuma yace shi yasa mal albani anan da yace ahmad ya fi hadisin da dabarani yace bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce sai yace wa hadha zabu ahmad wa ishaq yace wannan ne mazabin imamu ahmad da ishaq annahu yarfa'u yadayhi fil qunut cewa mutum yana daga nisa al qunutu shi yasa ruwayar abu usman nahdi yace umar yana daga nisa wajen a qunutu har ana ganin hammatan umar saboda yadda yake daga hannu haka nan wajen bayyana al'unutin shi ma yace Umar yana bayyana al'unutin sa haka Ubay bin Ka'ab shi ma ruwaya ingantacciya yana bayyana al'unutin sa a lokacin da yake al'unutu yace wa amma kharij salati a yace kai kama fi masail lil marwazi kamar da ke cikin masail na al-marwazi yace wa amma masal wajhi bihima amma bayan an daga hannun a shafa su a fuska falam yarid hadha fi hadha al-mawdin yace wannan bai zo a nan gurin ba ma'ana ba wata sunna ta nuna haka a nan gurin cewa an daga hannu an gama alƙulu kuma shafa a fuska sai malik ce fa huwa bid'atun saboda haka bid'a bid'a yace wa amma kharijus salati amma shafa hannu a fuska bayan an gama addu'a a wajen sallah inda ba a sallah ba malik ce falam sai akwai hadisa yace amma ba su inganta ba amma za ga alhafiz ibn hajar cikin a bulugul maram shi ya hassana shi ya ce hadisin hasani ne saboda hanyoyinsa haka akwai wannan malamin da ya rasu ba da daɗewa ba abubakar bin abi zaid shi ma ya yi risala kan wannan yana ganin in ka haɗa hadisan to za su kai matsayin da za su tashi su zama hadisi hasan na shafa hannu a fuska amma da yawan malamai da yawan malamai suna ganin hadisan ba su iya tashi ba yanzu shi ban bala albani kaga yace hadisin bai inganta ba yace wa kullu ma ruwa fi zalika ko ma ruwa fi zalika da ifu yace duk abin da aka rawaito dangane shafa hannu a fuska da ifi ne sai ce wa ba'du ashadda ba'fan min ba'd sashin wata hanya ta fi ɗannan rauni akan sashin wata hanya kama a tufi da ifi abi daud yace kamar da ne magana daki daki a cikin da ifi abi daud yace wal ahadisu sahiha da kuma da cikin silsilatu ahadisu sahiha yace walidhalika qala qala al-izz fi ba'd fatawai saboda haka dai izz abdussalam da ake ce masa a rasul ulama ya faɗa cikin fatawoyinsa yace la yaf'alu illa juhal yace ba wanda zai addu'a ya shafa nisa fuska sai jahilin da bai san cewa wannan ba sunna bane abin da yake nufi kenan da haka idan ka ɗaga hannu ka gama addu'a me za ka yi kawai sauke ka wasu kuma su shafa fuska bai su shafa kirji to shi ma wannan ɗin bid'a ne kuma wani abin da yake ɗauka an ya ɗaga hannun kar ka ɗauka an ka ɗaga hannun wai ka addu'a wai amsar ake zubo ma a hannun dan wani yanzu abin da yake ji in bai shafa bayan uwa bata karɓo ba saboda ji yake uwa amsa wacce a hannun ba haka bane shi kawai ɗaga hannun akwai akwai nuna buƙatuwar ka ga Allah da kuma me nuna kaskantar da kanka a gare shi ta zaga annabi da zai sallah ta roƙon ruwa wajen addu'ar roƙon ruwa wajen ɗaga hannun sai da isa matuƙa ana zai ce har sai da muga har shafan batan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaga ma na hadisi yana cewa annabi bai ɗaga hannu ba a wani abu na addu'a sai a sallar roƙon ruwa kuma wasu hadisan ga su kuma da yawa annabi ya ɗaga hannunsa a rugun kamar nan to ba gane ba sai ka ce sun yi karo ba karo su kai ba ma'ana bai ɗaga hannu ya isa matuƙa kamar wancan ba kamar na sallar roƙon ruwa dan da ya ɗaga hannun kare ya ɗaga shi kenan sosai har an ga faɗin hamma a hasken hammatarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma sai ma ya ƙara cewa wa yu'minu man khalfahu kuma da annabi yana alƙunutun wanda suke bayan annabi suna cewa amin wanda ke cewa idan Limani yana alƙunutu kai ma mu ba alƙunutu za ka yi ba me za ka yi kenan amin za ka ce shine kawai aikinka hadisi ne da Abu Dauda ya fitar da shi da Suraj Hakim ya inganta shi kuma Zahabi ya dace da su wajen ainihin inganta hadisi din a wannan hadisin hadisi ne na Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda da yake cewa kannata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuhuri wal asari wal magharibi wa salatul isha'i wa subhi yace annabi yi alqunuta a duk waɗannan sallolin sallallahu alaihi wasallam dubur kullu salatin idza qala sami Allahu liman hamidahu min ar-rak'atil akhirati yace in ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu a raka'a ta ƙarshe ya da'u ala ahya'in min bani sulaimi yana mummunan addu'a ga wasu jama'a na unguwar bani sulaimi ala ra'ilin wa zakawana wa usayya yana wayannan addu'a ri'il da zakawan wa usayya har matarwa manzala cewa wa usayya asatillaha wa rasulahu to sai ce wa yu'minu man kalfahu abdullahi da ba sai ce wanda suke bayan manzala kuma suna cewa amin amin shine abinda malaika ne ce maka wa yu'minu man kalfahu da ko suke bayan liman za su ce amin illa iyaka su ma limaman kuma jan al'unutun suna shigo da wasu abubuwa da bai kamata shigo da su ba wani lokacin sai ga alƙunutin tana shaddadewa da yawa wani lokacin sai ga wani lokacin sai su bata mahimmanci fiye da sallah sai ga sallah an yi to ta kit an zo kuma alƙunuta an ma minti talatin ana yi kama abin da yake faruwa salolinmu na juma'a limami sai zo ma awa ɗaya ne ba hudu ba kana rana kana tagumi sai yanzu kuma salle kanta ma yana ɗaya ka kausa raka ta da karanta wa kulhu wallahu gaba ɗaya aka sun sunna da hadisi yana cikin sahih musulun? cikin sahih muslim hadisin jabir manzo Allah ce inna min ta faqihir rajuli yana da cikin alama ta fahimtar mutum fiqihunsa ga addini manzo Allah ce tsawaita a takaita hudu basa da tsawaita sallarsa amma yanzu gaba ɗaya aka sallah ce yar gajeriya hudu ba kuma zabgigiya ka gani saboda ita hudu ba abin da ake bukata ya zamo kana da kalamai takaitattun da kuma sun tattaro abubuwa da yawa kuma nan da nan za a gane ka saboda ana bukatar fasaha ta harshe da balaga da usulubi mai kyau a hudu ba abin da ake bukatar kenan amma kaga aka sawa aiki ta ko wajen alƙunutun ma gaskiya ana ana dan shaddadewa gaskiya wa kana yaqnutu fi salawati al yace manzon Allah yana yin alqunutun a salloli biyar baki ɗayan su wannan ba sai na ka hadisin yanzu na karanta shi ko hadisi Abdullahi dan Abbasin haka nan akwai hadisin Bara bin Azib Allah ya kara masa yadda shi ma yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli salatan maktubatan illa qannata fiha wannan hadisi ne da Darul Qutni da Baihaqi suka fitar da shi ce manzala baya wata sallah ta farilla a lokacin da yake alƙunutun ba sai sai alƙunuta a cikin ta haka nan hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda Wani Imam Bukhari ya fitar da hadisi din ولكنه la لا يقنط فيها illa إذا da لقوم aw da'a ala قوم malik ce sai dai fa manzon Allah bayan alqunuta cikin sallolin farilla din a cikin sallolin farilla sai idan zai addu'a li qaumin ga wasu mutane addu'a ta kirki kenan mutanen da masu rauni ne musulmi suna cikin wani hali ko ana cutar da su kuma makamancin wannan au da ala qaumin ko zai mummuna addu'a ka kan wasu mutane kafin da suke cutar da musulmi wannan hadisi ne na Allah ya kara masa yadda haka kuma lafazin yazo ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kan rasulullahi sallallahu yuqannatu idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin wannan hadisi ibnu ma ya fitar da shi da hadith shi ma ya fitar da shi ma ƙala. Ya yace wani lokacin manzo Allah yana cewa Allahumma anjil walid bin walid wa salimata bin Hishami. wa ayyashi bin abi rabi'a kaga ashe alqunutin in ta kama ambaci suna ma za a ambata wani mutum da ya damu musulunci ya samu wasu musulmi sai hallaka yake sai bala'i yake musu an zo al'unta ambaci sunansa ba laifi bane wani musulmi yana cikin wani hali na rauni an tsare su ana azabtar da su a ambaci sunan sa musu addu'a Allah ya tsamar da su a al'umma ma ba laifi bane kamar yadda kaga waɗannan musulmi na annabi ya ambaci sunan su sai ko manzo Allah ce Allahumma shid waqa'ataka ala mudar kamar yadda na kawo hadisin na Abu Huraira Allah ka tsananta kamun ka kan mudar wa ja'ala sinina ka sanni yusuf ka sanya musu fari kamar da ka sanya wa mutanen annabi yusuf اللهم العن لحيان ورئلا وزكوان وأسيا أسك الله ورسوله من ذا يتي الله كتيني و لحيان دا رئل دا زكوان دا أسيا أسيا تسابع الله دا منزل الله أما أنا سي الله يهنا منزل الله ne Allah ya hana manzan Allah ba al'urutun matsinuwar ka ambaci wani ka tsine masa ko wani hadisi ka ji an ce Allah ya tsine masu kaza ko annabi ya ce ku tsine masu kaza ba ana nufin kai ta ayini ba ba haka ake nufi ba a'a gaba ɗaya ka dunkule ka ce Allah ya tsine wa masu kaza wannan ya halitta. amma wani mai yi shi ɗin ka shi ka ce kai zu Allah ya tsine ma to mai halitta. ko ka ambaci suna, dan an wani daga cikin 'yan uwa da muke tare da su ya taɓa gaya min ya ga wani so ya ji an ce manzo Allah ya ce a wannan matan kasiyatin ariyatin cewa akwai ruwa manzala ce il'anuhunna fa na mal'unatu ya gaya min ya ga sai kawai ya ga wata tato za ta wuce wai ke ke sai ta waigo Allah ya kine miki ga wannan jahilci idan za zaka iya cewa mata da suke fitowa tsirara Allah ya la'ance su wannan baka ayyana kowa a cikin su amma wata kayan ka ce wance ko kuma ka ce ke Allah ya tsine miki kai ko da kafira ce wannan ya halatta ba saboda shi in ka ce Allah ya tsine mutum rasa kai daga rahama baki daya to ko baka sani ba Allah zai iya shirya shi fi kama zama mutumin kirki shi yasa baya halatta a tsine wani ai ta'inin sa tsine masa baya halatta hadisi yana cikin sahih muslim raƙuni aka tsinewa raƙuni annabi yasa a sauke kayan raƙumin a sakar saboda ka tsino ya taba sauran raƙuma sauke kayan a sake shi da haka baya kamata ta tsinewa mutane wannan ruwaya din dama mun karanta ta imam bukari ya fitar da ita da imam ahmad ziyada din take ciki da muka karanta din nan imam muslim ne fitar da ita summa kana yaqulu idza faraga min al-qunuti Allahu akbar fa yasjud sannan manzo Allah idan ya gama al-qunutin sai kuma ya kabbara Allahu akbar sai ya sujada sai ya sujada kaga anan kenan da me zamu fita annabi yana yin al-qunutu indal mi indal nazila abu na farko kenan abu na biyu idan zai alƙunutun yana yin ta ne a a ƙarshe bayan ya yi ruku'u ya ɗagu ko abu na uku yana yin ta ne a duk sallolin farillan baki ɗaya abu na hudu yana bayyana alƙunutun ne abu na biyar kuma wanda suke bayan sama musu kuma suna cewa amin to in ya gama kuma yanzu mai rage sujjada ko to sai manzon Allah ya ainihin yi ya sujjada kuma kada ku manta in an gama addu'a ba a shafa a fuska sai ka sauke hannunka imam da sai ya fitar da wannan da imam ahmad da suraj da abu ya'la malici da sinadi jayi sai al fil wutri al a in aka ce wuturi, sawa'un raka'a ɗaya ce ko uku ce ko biyar ce ko bakwai ce ko tara ce ita ce dai wutri idan kai bi shafa'i ce amma kana ƙara ɗaya a kai to sallar ta koma wuturi ko in kai hudu yi ma kana ƙara ɗaya to gaba ɗaya sallar wuturi ce ce wa kare sallallahu alaihi wa sallam ya qanutu fi wuturi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin a raka'ar wuturi. kaga yi bibbin bibbin bibbin a guda ɗayan da yi ta ƙwaya ɗaya ta ƙarshe to anan manzan Allah yake wuturi a hayanan ko malai ce wani lokacin yanan ba ko shi ba hadisin ubay bin ka'ab ne to nan yace a hayanan me yasa yace a yace wa inna ma qulna a yace kadai dai mun ce wani lokacin li anna sahabata allazina rawal wutra lam yadhkuru al-qunut fihi yace dan sabon suka rawaito wutrin annabi sa ambaci al ba irin su Aisha misali irin su ainihin hafsa da sauransu da suka rawaito annabi sallarsa da yake ta wutari ta dare ba su rawaito annabi yana yin mai ba yanayin yin amma sai aka samu arwar ubay bin ka'ab to sai malal albani ke ganin to wannan ke cewa ba da'iman annabi yake ba dan da'iman yake yi to da duk sauran ma sai a samu sarrawaito shine abin da yake nufi yace falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu da'iman da ya kasance manzo Allah yana yi da'iman ne lalaqaluhu jami'an anhu to da baki ɗayan su masu ruwaya din sun rawaito daga manzon Allah na'am yace haka ne rawahu anhu ubay bin ka'ab wahdahu yace ubay bin ka'ab ya rawaito hakan daga annabi shi kadai fadalla ala annahu kana yafalu ahyana yace wannan ke nuna cewa wani lokacin annabi yake wani lokacin baya yi fa fihi dalilun ala annahu ghayru wajib yace wannan kuma dalilin da ke nuna cewa yin alqunutan autiri ba wajibi bane wa huwa mazhabu jumhurul ulama kuma shine mazhabin jumhurul ulama sabanin ahnaf domin su hanafiya a gurin su yin wutiri din a yin alqunuta wutar wajibi shi mala ne ce a shine kaulin jimhurin malamai cewa ba wajibi bane ولهذا اعترف المحقق بن الهمام في فتح القدير shi ma malami ne bin diddigi ibn humam a cikin fatahul qadir yayi itirafi bi anna alqawla bi wujubihi da'ifun cewa wanda suke cewa yin alqunuta wutri wajibi ne wannan magartar tana da rauni duk da cewa shi ma ba hanafi la yanhaddu alaihi dalil yace ba wani dalili akan haka sai malal bani yace wa hadha min insafihi wa adam ta'assubihi wannan yana daga adalcin wannan malamin da kuma rashin rukon rukautinsa da mazhabi domin mazhabinsa sun tafi kan cewa wajibi ne shi kuma ya ga ba dalili ya ce a cewa wajibi ne dai da inganci yana da rauni dan ba dalili akan haka fa inna hadha allazi rajahu huwa ala khilafi mazhabi malaci domin wannan abin da ya rinjayar ya saba mazhabinsa kamar yadda ne bayani yanzu sai ce kuma wa alhu qabla ruku' kuma yana sanya alƙunutin ne ƙabalar ruku'i kafin ruku'u saɓanin wancan wancan na annazila fi salawatul kams ana yin sa ne yaushe ba'adar ruku amma wannan na wutiri shi kuma annabi yana sanya shi ne ƙabalar ruku amma abin da nake so a fahimta shi wannan na wutiri ko kai ƙabalar ruku ko kai ba'adar ruku idan ya halatta har shi kansa malam albani a da yi ta ƙiyamu ramadan za ga ya tabbatar da wannan kaulin bayan ya kawo wannan kaulukan cewa annabi yana yi ne kabalar ruku'i amma kuma sai ka su ruwayoyi na salam cikin sahabbai sun yi ba'adar ruku'i sai ce wannan kenan cewa ya halatta a yi kabalar ruku'i ya halatta kuma a yaushe a yi ba'adar ruku'i sai dai wanne ne ya fi tabbatuwa daga annabi kabalar ruku'i da in dai na wuturi amma da mutum zai ba'adar ruku'i babu wani abakansa sabanin wancan na a sallolin farilla ibn abi shayba da abu dauda da sa'i cikin sunan kubra sun fitar da wannan hadisin da imam ahmad da baihaqi da ibn asakir da isnadi ingantacce yace haka nan kuma a ibn munda cikin tauhid ya fitar da addu'a kadai da isnadi da wani isnadin hasani sai malai ce tanbihun yace ga ta faɗakarwa yace a zadan nasa'i fi akhir qunut yace imaman nasa'i ya ƙara a ruwayarsa ƙarshen alƙunutu wa sallallahu ala nabiyil ummi bayan an gama alƙunutun tautiri sai kuma ce wa sallallahu ala nabiyil ummi tautiri fa amma sai ma ce wa isnadu hada ifin to wannan isnadin na wannan ƙarin na salati bai inganta ba wa qad da'afa al bin hajar wal qastalani waz zurqani wa ghayruhu yace ibnu hajar da qastalani da zurqani da wasunsu sun ba a wannan ruwaya din walidhalika lam nirdaha ala Malam mal albani ce dan haka ba gangaro da wannan ba a bisa tafarkin mu fil jam'i bayna ziyadati a bisa tafarkinmu na haɗa qararruka tunda za ku yanda yake tsara littafin idan akwai wani ƙari da wani bai fitar ba sai ya ɗauko shi ya sa shi to bai kawo wannan mace ce dan bai cika tsarin mu ba saboda bai inganta ba wuqufan minna ala shartna al-madhkur fi muqaddimatil kitab yace dan mu tsaya akan sharadin mu da muka ambata muqaddamar littafin cewa ba za mu kawo hadisi ba ko wata ruwaya ba sai ingantacciya qala iz bin abdussalam fil fatawa yace ibn iz bin abdussalam ya faɗa cikin fatawa yace walanta tasihha salata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti yace yin salati ga annabi bai inganta ba cikin alqunut inji izbi bin abdussalam yace wala yambagi an yuzada ala salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay yace ko baya inganta ko baya kamata a ƙara wani abu na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam da bayan ce sun masta da mastadarabtu sannan kuma sai na istidraki dai wa kaina istidraki fa qultu sai na ce kar tabata fi hadisi imamatu ubay bin ka'ab nasa fi qiyam ramadana Sana'ar bani ya ga wata ruwaya kenan ce mai istidraki cewa sai naga ya tabbata hadisin limancin ubay bin ka'ab da wa mutane a qiyam ramadan lokacin umar kenan annahu kana yusalli ala nabi fi akal qunut shi ubayyin ba annabi ba a alqunutun da yake musu zamanin umar to in ya gama alqunutun a wutari yana yin salati ga annabi a ƙarshen alqunutun sai malik ce wa zalika fi ahadi umar radiyallahu anhu kuma hakan ya faru ne a zamanin umar Allah ya kara masa yadda rawahu ibn kuzaima fi sahihi ibn kuzaima ya rawaito ne cikin sahihinsa wa thabata mithluhu an abi halima ma'adul ansari haka nan misalin yin hakan misalin wannan yin salati din ya tabbata ga Abu Halima Mu'adul Ansari allazi kana ummuhum aidan fi ahadi wani shi ma yana musulmanci a sallar dare a Ramadan a zamanin Umar rawu Isma'il al-Qadi Isma'il al-Qadi ne rawaito wannan ruwaya wa bairu da wani sa sai malik ce fahiya ziyadatun mashru'a dan haka ya zama ƙari ne a bai shar'antawa saboda me li amalin salafi biha dan magabata na samu su yi aiki da ita fala yanbaghi itlaqil qawl bi anna hadhihi ziyadatu bid'atun yace baya halatta ai itla'i al itla kawai kace wannan ƙarin na salafi bid'a ne saboda tun da aka samu sabon annabi sun yi zamanin umar akwai sabai da yawa tabbar da bai tabbatar ga annabi ba da wani sabon sai ya ce a wannan bai shi da banzan Allah ba ta ma ba samu ne in inkari ba kaga wanda yake nuna kenan abin yana da akwai shi kenan kuma sannan ɗabi'a ta sabon manzan Allah kowa ya san ba sa kago wani a bakin addini wani ba daga annabi suka same shi ba shi yasa malam bani yace bai halatta a ce bid'a bane tun da an samu aikin sabon manzan Allah kuma a gaban wasu sabon na manzan Allah ba su yi inkari ba kenan za a iya ƙara salati ɗin ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam sai ce me na tsallake me to في هذا القول وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول ببدعة الحسنة هو to abin da yake cewa a wannan magana din ta Izz bin salam da yace bid'a ne a ƙara wannan salatin sai ma ce akwai ishara kan cewa babu dama ba wani fage da mutum zai dinga cewa ko ta bid'a hasana dan salati abu ne mai kyau ko mara kyau to amma da aka yi shi a gurin da yake zaton annabi bai ba sai yace bid'a da ya ce bid'a yana nufin ayi ko kar ayi ashe ba ta bid'a mai kyau tunda ya sana ce abu ne mai kyau dan yana cikin bid'a ka sanya abu ba inda annabi ya sa shi ba yanzu ai sallah a bace mai kyau ko sai ka zo azar da kai hudun sai ka ce to barin ƙara biyu tunda abu ce mai kyau ya zama nau kenan duk duniyar musulmai ko zai da wannan to ita ba abu ce mai kyau ba ba wata bid'a mai kyau kullu bid'atun balala haka manzo Allah yace kullu bid'atin balala yace kama ya fa'al ba'd al mutaakkirin al-qa'idin biha kama yadda su sashin malamai na baya baya suke aikatawa masu faɗa irin wannan magana ce akwai bid'a hasana har shi shi Usman da ya cikin iya usunna ai ba maganganun sa bane duk mafi yawa cikin madakal ya samu su na ibn al ya dinga kawa kuma za ga a a a shaɗari ya yi musu raddi cikin al'itisa ya kace kace da wannan magana, sai ce ko ta bid'a mai kyau a ba ta bid'a mai kyau to yace wa allama al-hasan bin ali radiyallahu anhu an yaqula idza faraga min qira'ati al-witra manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Hassan dan Ali jikan manzan Allah ko wanda manzan Allah yace ina son sa Allah ka so shi eh manzo Allah ya koya masa ya faɗa in ya gama karatunsa a wuturi ga abin da manzo Allah ya koya masa Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala la manja minka illa ilayka haka manzo Allah ya koya masa ashe wannan ke nuna maka cewa limamanmu na na Ramadan din nan suna tsananta mana yanzu wannan ne ya koya musu sai kuma abin da ya tabbata sai zaka yi salati ko sai yan wasu bukatu na doyi da ke bukata ka kara amma sai ya ga wani ma bai ma iya alƙunutin ba kan biyu za ga yayi ko ba a yi wallahi al'azim ana yi ni na gaggani da ko wanda na daina bi ma saboda hakan da yake yanzu suka biyu ta wayar al'umma kana karanta mutane to ana kawo kakkara wasu abubuwan wanda bai kamata a ƙara su na al'umma a wuta riga ta karanta ta tabbata amma yanda ake tsawaita kan nan babu dalili wallahi ba dalili yadda annabi alaihi salatu wasalam bari mu fassara wannan duk wani abu da kake bukata yan duniyar lahira wannan da annabi ya koyar ta tara annabi ya ce ga abin da zai ce Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni cikin wayanda ka shirya nan shiryarwa fa abubuwa ne da yawa abubuwa ne da yawa akwai hidaya ta tawfiq ka dace da musulunci akwai hidaya ta irshad ka dace da bin tafarkin da Allah ya aiko annabi a kansa ko akwai hidaya ta ilimi Allah ya shirka da ilimi na shari'a akwai ma hidaya irin janna bi hidayati ce wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya ce wanda ka bai lafiya ma'ana a jikina ka ban lafiya zuciya ta ka ban lafiya kila ta kace gurbata wa tawallani fi man tawallaita ka jibince ni ya Allah ce wanda ka jibinta duk wanda Allah ya jibinta zai asara ko zai lalace har abada wannan har ya shiga cikin Allah ka so cikin wayan da ka so wa bar li fi ma abaita Allah duk abin da ka bani na dukiya ne na ƴaƴa ne na ilimi ne na lafiya ne na ƙarfi ne na jama'a ne na farin jini ne ko ba ka ba to ka sanya mun albarka a cikinsa waƙini sharra ma ƙabaita Allah ka tsare duk sharrin abin da ka hukunta mana duk wani sharri da Allah ka hukunta shi to ne Allah ka tsare mana sharri ne bai shigo ba babu fa innaka taqdi wa la yuqda alayka dan Allah kai kake hukunci kai kuma ba a hukunci a kanka wa innahu la yadhillu man walaita tunda ai yace wa tawallani fi man tawallaita ko ce ya ubangi domin dukkanin wanda ka jimci lamarin sa la yadhillu ba zai kaskanta ba ba zai wulakanta ba wala ya izu man adaita Allah kuma duk wanda baka so shi ba kake gaba da shi Allah ko dan waye shi ba zai ɗaukaka ba tabarak rabbana wa ta'alaita alkairanka sun girmama sun yawaita wata alita girmanka kuma ya ɗaukaka la jaminka illa ilaika da albaniya ba a fauna ruwaya ɗin amma cikin irwa ulgali kuma sai ya hasana ta wannan ƙarin laman jaminka illa ilaika ba wata matsira ninka da gurinka ya Allah illa ikasi zuwa gurinka subhanahu wa ta'ala Allah shi yake da wannan girman yake da wannan buwa yake da wannan mulki duk wanda ba Allah ba in ka da gurin sa yake je gurin wani ka fake amma shi Allah daga gurin nasa kuma sai dai ka koma gurin sa subhanahu wataala shi yasa zaka ga in kai mallifi kai mallifi zai ma azaba ko gurin wa kace ko ba kace kai ma azaba gurin sa ne ce Allah ka gafarta min Allah ka ya kama na Allah yi min sauki Allah ka yafe min ko ba ka ba amma wanda ba Allah ba in kai mallifi laifi sai ya gudu gurin wani sai ya zare mai ido kai wannan namu ne ba za a taba shi ba musamman gwamnatin Najeriya ko ka gani amma shi Allah ce daga koma gurin sa wani ke nuna ma cikar boyar Allah to yanzu dan Allah a wannan addu'a da Annabi koya Hassan wani abu kake nema da babu shi yana wallahi ko ɗaya babu ko ɗaya babu to amma abin da muke ɗauka a'a mu me ta ƙirƙiro namu Allah kaza Allah kada wahal da kanka Annaba Allah ya bai jawami'ul kalim yan kalmomi takatattu amma dukkanin alkhairai sai manzo Allah ya tattare su sai ya Allah baka in aka yi wannan aka salati ga manzon Allah ba laifi ba ne dan an yi wasu abu tsirin su neman Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan akhirati tasara da makamantan su yi wa musulmi da musulunci addu'a da sauransu aka dan kankara shikenan ya isa amma ai ta zabgawa wani lokacin sai ga wani abu wallahi sai mutum ya maimaita su bakwai su bakwai wani kuma abin ma shi mai karanta na rantsi da Allah bai san fasararsa ba haka ake mana al'umma sannan su ‘yan amin ɗin wani gurin ma ba gurin amin ɗin bane. amma ko komai aka faɗa kawai amin na gani to duk wani abu suna bukata a gyaggyara su wannan hadisi ibnu kuzaima ya fitar da shi to za ku ga malam albani yayi lamba ɗaya ko a can wajen walaye izu man adaita sai ce hazin ziyada sabitatun fil hadis yace wannan ƙara na walaye izu man adaita yace tabbatacce ne a hadisin kamar qala hadis fil tarkis kamar da ibn hajar fara ce tarqisul Ya yace wa qatu zalika fil asli malam bani ce na tabbatar da kan cikin asali sifatin salatin nabi wa fata zalika nawawi hakan fata zalika nawawiya hakan ya kubuce imamu nawawi fasara rahimahullahu fi rabbil talibin dabawar maktabul islami yace ya bayyana qarara a cikin rabbil talibin daba ta maktabul islami anna ha ziyaratun min ulama'i cewa wannan karin na malamai ne ba daga annabi yake ba shi yasa malaci ya kubuce masa yace misal ziyaratihim imamu ne yace wannan dai dake da karin da wasu suke yi walakal hamdu ala ma qadayt wannan karin ba daga annabi ya zo ba yace kamar wannan ne astaghfiruka wa atubu ilayk a cikin wannan addu'a ka ƙara wa'annan wannan ba annabi ne ya faɗi su za ga abin da ya shafi a khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru ka ana ƙara ƙari. wa nasta'dihi wa wannan ƙari abin da yake tabbatacce innal hamdalillah ko alhamdulillah nahmaduhu ba ko mace na hamuduhu ba min hamida ya hamadu daga na hamaduhu ne wa nasta'inuhu wa nastaghfir haka yake ba wannan wa sadi din da ake karawa zaga da yawa shi ɗaya yana zamar da mutane wasu abubuwan sai ga sai a ɗaɗɗako wani ƙari sai a ƙara don ka ƙara a nan zan Allah ka ɓata al'amarin kai ka bar shi a yadda annabi ya faɗi shi kawai ai kamar wancan hadisi ne na Aisha da ta tambaya nan me za ta faɗa in ta race lati kadari yace ta ce me Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ba ƙari Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa ba afani wannan karimun din yi hakuri cire ta faɗa yanda annabi ya koya mata ka huta a annabi ya san Allah karimun ne amma anan ba haka ake bukata ba yanda annabi ya faɗa bula Allah akwai wani sirri da haka ake bukata kawai ka bar shi haka ka ƙara mutane komai a ciki yace ce al-gari annahu kana ba'da zalika bi ya yace yana daga bakon abu bayan ya faɗa ka da su ɗorori kaɗan a cikin littafin sai kuma yace faɗu, ala tagalidil qadi abu tayyib malamai sun haɗu wajen ainihin kuskurantar da qadi abu tayyib fi inkarihi la izman alayka da ya inkarin la izman alayka ku ji abin mamaki shi fa ya faɗa ce bai tabbata ba la izman alayka malamai ne suka ƙara bayan 'yan sadara kaɗan kuma sai ya ce malamai sun haɗu kan kuskurantar da ƙadi abu tsayi da ya yi inkarin wala ya izuman areta bayan shi ba ga ce ya inkarin ya ce kad ja'at fi bai bayhaqi in ji shi na wani. ya ce bayan ya zo a bai bayhaqi wallahu ala. wannan ke nuna cewa kowane mutum tare yake bai cika goma ba kowa zai iya kuskure an taɓa kuskure ne sai ya masa addu'a in ya mutu a nema masa gafara gurin Allah sai a gyara in yana raye sai a gyara mata hanyar ta dace ko ba haka ba Allah ya samu dace sai mu tsaya nan insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان illa ala zalimin wannan tambaya yake wasu wannan tambayar a wasu wuraren da dama an yi ta kuma na amsa kai irin abin da yake faruwa yanzu mutum ya siyo kaya la'alla ko ya dan siyo da sauki kuma ya je farashi ya tashi shi ma ya ƙara to yana magana ne halaccin haka wato a ƙa'ida shi ne ita shi harka ta kasuwanci idan mutum ya ce kaya musulunci bai yanke mutum riba da zai ci ba musulunci bai yanke ba har annabi alaihi salatu salama an same shi an ce sa'ir ya rasulullah kamar da ruwaya ta ce sunan abi dauda ruwaya ce tabbatacciya ya manzan Allah ka yi farashi manzan Allah ce Allahu musa'ir manzan Allah ce Allah shi ke farashi zaka da mutum zai sai abu naira goma sai siyan naira dubu riba ya ce illa iyaka idan kana so ubangiji ta ala ya sanya maka albarka a dukiyarka to ka tausa sa bayansa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama amma duk da wancan hadisin in ka koma kamar cikin anul ma'bud ya kawo maganar da malamai suka yi duk da bai halatta a ce za a yi mutane farashi ba amma malamai suka ce amma da hukuma za ka fahimci cewa wasu gungun mutane ko 'yan kasuwa ko mai sun haɗa kai suna azabtar da al'umma kamar yadda yake faruwa yanzu suka ce ba laifi bane hukuma ta ja kunna su ta tsaye da farashin da za'a saboda a tsamu mutane daga bala'in da suke ciki da haka wannan ya danganta da tsoron Allah mutum ko mu gane cewa dabara ka ko wani ka ba zai tara ma kuɗi ba idan ubangiji bai sa ma albarka a dukiyarka ba za ka iya asara ta nan duniya kai asara ta lahira ko kuma a duniyar kai ta gani kana tara kuɗin amma kuma ubangiji ya hana kwanciyar hankali da kuɗin a haɗa ka da wani azababban ɗa ko wata fatananniyar mata kuɗin naka ne baka san adadin su ba ma sai na tai da su da haka ɗin ma sai na tai da kai haka ubangiji ta Allah yana da rundunoni kala kala wacce zai iya kama bawa ya masa yadda ya ga dama zaka idan wannan abin ana yi ne ana sandar azabtar da mutane to nan ba wani mutum da zai ce wannan abu ne mai kyau wannan ba daidai bane idan kuwa jikan wanda suke ƙasa sai ubangiji ta Allah ya jikan ku sai kuma Allah ya rauta arziki wannan shi ne abin da rance wannan yana magana kan masu rantsuwa cewa in ba haka ba Allah ya tsine musu wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko ko ko tsinuwa ta mutum ai bai kamata ka nema balle tsinuwa ta Allah kuma lokacin za iya samun kuskure abin da ka faɗa ba hakan ba ne kuma ka ce Allah ya tsine maka wannan kuskure ne ita kanta ba rantsuwa komai ka rantse ba a san shi yasa Allah ya ce fazu aymanukum ku kiyaye rantsan ba komai ake so a rantse ba wannan magana a wai jan hankali kan masu zuwa a abin da suke a zuwan sabo shekarar su abuwa da ake to ba san ne abuwan da ake ba a sabo shekarar tunda ni ba ruwana da ita ba wai a me ya kamata ni idan shekara karshen shekara ya zo kamar yau to wannan shekarar ka ce me za ka yi ba abin da za ka yi kawai ka san dai gobe ɗaya ga wata wannan lissafin lissafin rana ne wannan mu musulunci muna lissafi na lissafin tafiyar wata wannan kuma lissafi na tafiyar rana abin da ga duniya ana ta amfani da wannan lissafin tafiyar rana saboda shi tafiyar wata ababen da zai na tsarin albashi da sauransu karyewa zai inda wancan lissafin zai sai daga har ƙasa saudiya suke ta sukanta wai ta koma amfani wajen biyan albashi da wancan tsarin ba da laifi ta yi ba saboda wancan na wata karyewa tsarin yake watan za ka iya samu wani talatin wani nawa 29 shi kuma wannan take tafiyar rana ce a yanda yake baya canjawa baya canja shi zaga mafi yawa duk duniya da shi yake amfani wajen haka albashi da sauransu saboda abin zai fi tafiya ne ba wani abu da ya zo ko wannan shekarar ba ta musuluncin ba ko wacce shekarar ta musulunci ba wani abu da ya zo za ka yi abin da ya kamace ka in shekarar ta zo ƙarshe to ka zauna kai tunanin me kai a waccan shekarar na kirki dan yanzu a wannan sabuwar Allah ya ƙara kai ka to kuma ka zage dantsi me kai na rashin kirki kuma ka tuba zuwa ga Allah wannan shi abin da ya kamace ka amma abubuwan da ake wani ajiya ya hafi new me na munna kai new ta yi baka zama dan aljanna ba me na munna a ciki ba da abin munna ko abin da ake waya mutum farin ciki waya shekara kaza a duniya to ka shekara kaza a duniya me kai a duniya tukuna shine abin da za a fara duba maka da ku wannan shine kawai amma ba wani abu da ya zo a sunna cewa in shekara ta zo sabuwa kai kaza da abubuwan da kake ji ana faɗa nan tatsuniya ce a ce ga wata sallah idan shekara za ta ƙari wai sai kai wata sallah wai kenan ka rufe wannan shekarar da ibada kuma ka buɗe wannan da ibada to Allah za ka yi to ko ne kai a tsakiya ko shin ne wannan da kowa kamar yadda Umar yake faɗa hasibu qabla an tuhasabu abin da ya kamace ka kenan shekara ta ƙare to kuma kai lissafin me kai a shekara na kirki da yanzu Allah fallaye ma da ya barka har sai ka ninka kirki. me kai ba na kirki ba shi kuma sai ka kokari ya zama ka rabu da shi ko ka rage wannan ne kawai abin da ya kamace ka mutum za ka iya kullum ina jiya kai kirki ko a wajen sallah a'a ai alqunutu annabi ya koya musu wannan alqunutu yanzu abubuwan da ake arku'u duk da manzalan ba ga mun karanta su anan da yawa ba kayi wa'annan da mun karanta shi yafi wannan kuma alqunutu annabi ya koya masa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba wasu da wannan alqunutun ta hasan wasu malamai suke cewa zaka iya alqunutun ko da shi suka ce dadda annabi ya koya hasan bai ce kuma wani lokaci ban da wani lokaci ba Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk